او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا ko kuma a saukar masa da dukiya daga sama ko ya zama yana da wata gona wadda zai rika cin 'ya'yan bishiyoyinta ya zama ya wadatu daga tafiya cikin kasuwanni don neman arziki azzalumai suka ce ba manzo kuke bi ba ya komo minai kuna dai bin wani mutum ne wanda aka yi masa tsafi aka yi galaba akan hankalinsa